inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma yau goma sha tara ga watan rabi'u misali shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wadda ta dace da ranar sha ɗaya ga watan goma na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna karatu ne kuma a cikin suratul hijr mun yi karatu zuwa aya ta hamsin da yardar Allah za mu tsora daga aya ta hamsin da ɗaya zuwa abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ya mana muwafaƙa mu karanta daidai mu fahimta a daidai kuma mu yi aiki da daidai Allah ya sa aiki mu ya zama karɓaɓɓe kuskuren mu kuma ya zama abun gafartawa Allah ramma yazid bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ونبئهم عن ضيف إبراهيم نعم إذ دخلوا الشيطان الرجيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الله ما أوكاكين سركيتي kuma ka ba su labari dangane da bakin annabi ibrahim iddalu alaihi yayin da suka shiga gare shi qalu salaman sai suka ce muna gaishe ka da sallama qala inna minkum wajilun sai ce mu kan muna tsoron ku qalu suka ce a a karka ji tsoro inna nubashshiruka bi gulamin alim mu muna maka bishara ne da samun yaro mai ilimi fala ibrahimu ya ce a bashar muni ala an matsaniyar kibar kuna mun albishir bayan tsufa ya kama ni ko kuma kuna mun albishir alhali a cikin tsufa nike fabi masu bishirun wani wani irin albishir ne da mai kuke mun albishir albishir akan abin da ba zai yiwu ba qalu basharnaka bil suka ce a'a da gaskiya muke maka bishara la takum min alqanitin qanitin ka karka zama daga cikin masu tsebe tsammani ala annabi ibrahim ya ce wa man yaqnatu min rahmati rabbih wa ne kuwa yake tsebe tsammani daga rahmar ubangijinsa illa dallun in ban da batattu waɗannan ayoyi sauri ne na izafa akan bayanin baya wanda muka yi cikakken bayani a kansa na ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al alim Allah ce ka labarta wa bayina cewa ni ne mai gafara mai jin kai kuma ka ba su labari cewa azaba ta ita ce azaba mai tsanani to sai Allah ya ce kuma ka ba su labarin bakin annabi Ibrahimu kamar yadda za ka ba su labari a na, ka ba su labari a kan na alaƙa tsakaninsu ita ce a gaya maka wane ne Allah a wajen rahamarsa idan an bi shi a sanar da kai wane ne Allah a wajen azabarsa idan an saba masa idan aka bi shi akwai lada da sakamako mai girma akwai kuma romo mai yawa ga duk wanda ya bi shi shi ya sa Allah ya bada labari akan annabawa bayan ya gama cewa a bada labari a kansa shi ya sa ya faɗi waɗanda suka fi kowa cin moriyar kacancewar ta anni anal gafurur rahim babu kamar annabi ibrahim shi yasa aka fara da shi Shi ne abul anbiya shi da kuma wanda duk wanda ya zo bayansa sai suka zama 'ya'yansa. dukkan annabawa su zama daga cikin ‘ya'yansa sannan kuma har abin da ya fi kowa an ce shi ba ya bi shi kaga wannan cikan nuna yadda Allah rahamarsa take iya bin bawa sai zama rahamar ta ci gaba har zuwa ƙarshen duniya amma Ibrahim tun da ya ci gajiyar an ni anal ghafurur rahim ba zai ga cin gajiyar ta ba har abada shi yasa har bayan ya bar duniya ma salamun ala Ibrahim aminci ya tabbata a gare shi tun a da amincin yana nan zai ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen zamani to haka kuma an dawo wanda aka faɗi labarin su a cikin wannan sura bayansa annabi lutu alaihi salam annabi salih da annabi shu'aib dukkansu suna cikin waɗanda suka ci gajiyar lallai Allah mai gafara ne mai jin kai ga wanda ya bi shi kuma ya kyautata rayuwa ta duniya sannan waɗanda suka bi bayansu kuma suka yi aiki da saƙonninsu su ma sun ci moriyar hakan kuma yanzu tun da suka bar duniya shekaru aru-aru zamuna sun wuce amma labarin su bai shuɗe ba alherin su bai gushe ba kowa yana so shi ma a ce ya yi koyi da irin wannan kaga Allah ya ce ka ba da labari akan ɓangare na mai daɗin ga waɗanda suka mori daɗin shi yasa ya ce a fara da annabi ibrahim daga baya ayi magana akan annabi lut daga baya ayi magana akan annabi salih ayi magana akan annabi shu'aibu alaihi salam to sannan kuma ɗaya ɓangaren kuma wa anna azabi huwa al'azabul alim ka ba su labari akan azaba ta tana da tsanani saboda ta ji labarin abun da aka ɗanɗana wa mutanen annabi ibrahimu da suka karyata shi ta ji labarin abun da aka ɗanɗana wa mutanen annabi lut da suka saba ka ji labarin abin da aka yi da mutanen annabi shu'aibu da annabi salih ai kaɗan ne so min tafi ne in ka ji a cikin wannan sura ga su a cikin alƙur'ani a ko'ina wanda zai fayyace maka ka gane ma'anar idan ka bi Allah anni anal ghafurur rahim Allah zai maka gafara ya maka rahama irin yadda yawa annabawa a baya idan ka saba kuma zaka fada cikin azaba irin abin da aka yi wa yan baya to shi yasa Allah ya ce a jingina labarin annabawa akan labarin sa shi kansa sai da yake a bada labari a kansa kafin yace a bada labari akan annabawansa ina fata an Shi ne wa nabbihum an baiti ibrahim bimana wa akbir qaumaka an qissati baiti ibrahim ka bawa al'umarka da jama'arka da mabiyanka da ma waɗanda suka ƙi su bi ka ka ba su labari bayan sun san ni wane ne su ji labari kuma akan yadda nake yi da bayina wanda ya bi ni da wanda bai bi ni ba to ka fara musu da annabi ibrahimu sai ka basu labarin bakinsa baiku ibrahim su ne bakin annabi ibrahim waɗanda suka zo masa yadda muka karanta labarin cikakke akan su a cikin suratu hud da kuma can ƙasa a cikin suratu zariyat duka mun ji yadda allah madaukakin sarki ya bamu labarin yadda baƙi suka zo na mala'iku wa annabi ibrahim annabi ibrahimu bai gane su ba saboda ya ɗauka mutane ne walaƙar ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanid suna zuwa ya garza ya gida ya sa aka ɗauki ɗan mayaƙi ya yanka ya sa aka gashe musu shi sai sa aka baje musu a gabansu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum sai ga hannunsu baya kaiwa kai don haka sai ya ji tsoro wa aujata minhum khifa to shi ne ma'anar sai ce musu inna minkum wajilun mu muna tsoron ku wani irin baki ne ana tsammani ƙarshen abin da zaka girmama bako da shi ne yana zuwa ka yi yanka saboda shi ba wai ka yi yankan ya zo ya samu ba kuma da ka zo yankan ka ɗauki abu mafi tsada shi ne ka ɗauki ɗan maraƙi ba ɗan akuya ba ba ɗan taure ba ka yanka kuma da ka kawo ba naman ka kawo gabansa ba sai da ka sa aka babbake shi kuma aka bankare shi kuma a kashe shi kuma ka baka ajiye domin shi kuma sai ga la ilaihi hannunsu baya taba ai dole ka ji tsoro ka ce wannan irin baki ne shi yasa a nan surar sai ce inna minkum wajilun a can shine fa aujasa minkum qifa qalu la taqa suka ce gargaji tsoro ce ya ba zan ji tsoro ba ban taba yin baki irin ku ba za ku zo kuma ba ku cin abinci wanda ya nuna cewa sun zo a siffar mutane ne inda sun zo ya gane su mala'iku ne ba ma zai tsaya yana dafa musu abinci ba to da aka ce bai su nawa ne wasu malamai suka ce su uku wasu suka ce su goma waɗansu suka ce su goma sha biyu abin da ya sa suka yi wannan shine saboda bai yana ɗaukar bako ɗaya yana ɗaukar baki biyu yana ɗaukar baki uku yana ɗaukar mata yana ɗaukar maza shin an ce abai yutlaqu ala al-mufrad wal jam' wa musanna wa ala muannas sannan kuma amma ana iya yin jam'in a ce duyu ko abiya saman an ce yana iya kowanne ma ana iya ce bai fa ko daifani baƙi guda biyu amma an ce abai aka yi shiru sai aka ce su biyu ne kuma aka ce bai yayi to shi yasa malamai suka ce su nawa ne yanzu adadin ba shine ya dame mu ba anan in da adadin yana da wani muhimmanci da Allah ya faɗa amma tun da Allah bai faɗa ba ya yace so a ji ba adadin ba don haka sai Allah ya ce wa nabbi'uhum an baiti ibrahim ka ba su labari akan bakin annabi ibrahim yadda Allah ya ce a bada labari akan sa kuma ya zo ba da labarin annabi ibrahim zai ce a bada da labari akan baƙin ya nuna labarin babbar magana ce shi ta ji an ce annaba ka ba da labari kuma aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ba da labarin ashe maganar babba ce me ya faru da su shine id dakalu alaihi ai da dakalu alaihi yayin da suka zo bakin nan shiga kawai suka yi qalu salaman sai suka yi sallama ya nuna cewa da ba notice in zuwansu kuma babu alamar an yi baki a garin kuma bai shirya karɓar baki da lokacin da suka zo shi ya sa na kira hum sai ya ji sai ya ga kai wannan wasu irin baki ne a irin wannan lokaci wasu malamai suka ce abin da ya sa ma ya ce da su inna minkum wajilun ni kun ban tsoro ma wasu irin baki ne aka ce sun zo ne ba a lokacin da ya kamata bako ya zo ba kada a ce bako ya zo maka tsakar dare hada ai ba shi ne kuma bako ya zo maka da asuban fari ba a shirya komi ba na mutanen gida ballantana a cin shi a shirya da shi sannan kuma sai ya ga alamar bai ga wata alama a tattare da su a cewa zai iya gano bakin mai kawo su ba kaga in ka ga bako haka kawai tun kafin ka san menene kuma yace wurin ka nazo ai dole zaka dan bi tsoro kana da anxiety me me ke tafi da shi to shi sai yake musu inna minkum wajilun dan ibnu kathir da wasu malamai suka ce shi yasa annabi ibrahim ya nuna jin tsoron tun kafin lokacin da ya gane cewa sun ki cin abincin Allah ya gaya mana a waccan surar cewa falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa aujasa minkum khifa ya ji tsoro ne yayin da ya ga ba sa cin nama sai ji mamaki wannan wani irin bako ne ka zo ka bashi nama kuma yace ba kuma ba zai ci ba kuma bai zaka excuse ba bai ce kuma karka shirya ba to amma tun a farko kuma sai ya nuna qalu salaman qala inna minkum wajilu kaga ya nuna cewa tun kafin ma ya kawo musu abincin ya fara jin tsoron ta sai aka ce sun zo ne a wani yanayi da zai iya sa mai gida ya ji tsoro ya ga cewa wannan bakon bai gama daddara da shi ba kuma ba mutum ɗaya ba kuma ya ga alamar mutane ne masu daraja mala'iku ba za su yi shiga su zo da alamar mutanen banza ba to amma kuma ba alamar an san su ba alamar an gane su kuma ba su sauki gidan kowa ba sai gidansa Imam Qurtubi yace ana kiran ibrahimu ana masa lakabi da da da da da wato shugaban yan baki saboda yawan yadda yake da karɓar baki aka ce gidansa kofa hudu ce in ka zo ta dama akwai wurin shiga ka zo ta can ko ta ina ka shigo kawai kai sallama saboda yawan da yake ke karɓar baki to shi yasa da suka zai karɓe su amma ba irin bakin da ya saba gani ba ne shi yasa ce da su inna minkum wajinun ai khaifun hadi'un kuma ni tsoro bakin nan a a karka damu shikenan sai shiga ya abin da ya saba yana cikin ɗarɗar tsoronsu su falula wujal suka ce karka tsoro mu ba mun zo cin abinci ba in ka nufashiru ka bi gulamin ali mu mun zo ne don mu baka mu maka albishir da samun ɗa mai ilimi ga albishir ɗin samun ɗa ga wanda baya tsammanin samun ɗa ga albishir ɗin nagarkar yaron da amfaninsa da amfanarwarsa tun kafin a samu cikin yaron har an ce yaron malam ne ai duk wanda yake neman haihuwa yanzu albishir din farko shine matarka ta samu ciki albishir din farko shine matarka ta sauka amma ba albishir din farko shine mai ta samu ba amma shi wannan albishir din hadda ma siffar yaron malam za ta haifa bi gulamin alim to ne suka ce muna maka albishin ne cewa za ka haifi yaro kuma yaro mai ilimi bi ma'ana bi gulamin bi ilmin kafir saboda annabi ake masa albishir zai haifa shine annabi ishaq alaihi salam saboda Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub zaka aka masa albishin cewa zai haifi yaro kuma yaron mai ilimi ba shi uka bi gulamin alim ala ta annabi ibrahim ya ce a bashar tumuni ala an hasaniyar kibar kuna mun albishir bayan kuma kun ga cewa tsufa ya kama ni malamai suka ce a lokacin malaman tarihi ya kai shekara ɗari matarsa kuma dama ba ta haihuwa tun suna matasa ma ta kuma ta kai shekara tamanin za ka da ba ta haihu ba sai yanzu dama ya ce a ajuzun yanzu kuma tsohuwa ce a yanzu tsohuwa ce juz da kuma aqil bakanariya ce ba ta haihuwa to abubuwa biyu sun haɗu ko da tana haihuwar yanzu ya kamata a ce ta kai expiry date shi ma haka shi tsoho matar ta tsohuwa kawai shi ne suka ce mun zo maka da albijir za ka haihu don Allah a zo gidan dattijo da wannan aika kaga shi ma zai ƙara mamakin bakin baki sun zo bai gane su ba ya ji tsoro baki sun ki cin abinci ya ƙara jin tsoro baki kuma sai suka ce masa mun zo ne mu maka albishir cewa za ka haifi yaro kuma yaron malam za ka haifa fadimatu bashirun sai ce wannan wani irin albishir ne da me kuke mun albishir a bashirtu muni ala amma taniyar kibar sai zama kamar albishir ne na ba'a yanzu kun zo ne don ku mun albishir akan na tsufa saboda ai in dai albishin za ku yanzu sai dai kuma magana akan tsufa amma ba magana haihuwa ba haihuwa ai sai yara amma yanzu ni dai kuna mun magana akan haihuwa shine yace fadimatu bashirun wasu kace ce istifham ne ta'ajjubi wannan wannan ne tambaya ce ta jin mamaki wasu kuma suka ce istifham ne hakiki wannan wani irin albishin ne sai ya za ku ce mun na tsufa kun ba a kuke mun shine suka ce basharnaka bil haqq a'a albishin ne na gaskiya mu ba ma wasa duk abin da kaga mun zo yi da gaske ake yi fa bima tubashiruni me kuke mun albishi wannan shi da kira al sai kawo fa bima tubashiruni amma jumhur suna fa bima tubashiruna da me kuke albishir ba da me kuke mun albishir ba kira'ar ibnu kasir fa bima tubashiruni a wannan dama nunun guda biyu ne da nunun ɗin idafa na shi kansa da kuma nunun ɗin wato a nan da kuma nunun ɗin jam'ul muzakkar ɗin shi sa ta gama tubashirun to sai ya ce da nunul jam'in da nunul idafa in ka haɗa fa bima tubashiruna ni ne to sai jumhur ke suka ɗauki na farkon fa bi matubashiruna sai suka fanni din tunda za a gane nafi sai ɗauki na biyu sai bar na farkon fa bi matubashiruni sai bar na din amma ibn kafir sai hada su sai zama fa bi matubashirun saboda ya zama an yi idigamin ɗaya a cikin ɗaya duk ma'anar ɗaya ce na fata an gane qalu basharnaka bil haqq kuma inna nubash qalu la tawjal inna nubashiruka kira'ar hamza inna nabshuruka duk ma'anar ɗaya ce fala takun min alqanitin kar ka zama daga cikin min alya'isin alayisin waɗanda suke yanke tsammani waɗanda suke ɗebe ƙauna. karka ɗauka don ka tsufa shi kenan ai kana bukata sa karka ɗaya bai kauna Allah zai iya baka daga baya fala kun min alqanitin karka zama daga cikin masu ɗaya bai tsammani daga kyautar Allah ko daga rahamarsa ko daga buɗinsa qala wa man min rahmati rabbihi sai ce wane ne kuwa dama zai ɗaya tsammani zai yanke kauna daga rahamar ubangijinsa illa balun in ban da batattu ni kuma ai ba zan zama cikin batattu ba don haka na gane na fahimta cewa maganar ta gaskiya ce kishin ne daga ubangiji qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallu ya Allah ya ci a gaba قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا madaukakin sarki yace qala annabi ibrahim yace da bakin sa fa ma ayyuhal mursalun to menene labarin ku ne menene sha'anin ku muke tafe da ku ya ku an aiki qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce ai mu an aiko mu ne zuwa waɗansu mutane masu miyagun laifuffuka waɗansu mutane masu mummunan ta'ata waɗansu mutane kafirai waɗanda suka zakke wa mafi girman laifi linursila alayhim hijaratan min an aiko mu ne domin mu saukar musu da ko mu aika musu da duwatsu na yunkun wuta linursila alayhim hijaratan min tin illa alalu sai dai iyalan ko kuma sai dai mabiyan annabilu lut inna lamunajjuhum ajma'in su kan tabbas za mu tseratar da su gaba daya illa ra'atahu amma banda matarsa qaddarna ita ka mun hukunta inna hala min al tana daga cikin waɗanda za su saura a cikin halakakku Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Ibrahimu da ya sakankance cewa waɗannan manzannin Allah ne ta ya aka yi shi ne bayan ya samu musu abinci kuma sun yi mata albishir yanzu ya fahimci cewa waɗannan ba mutane ba ne ya ba su abinci sun ici kuma sun zo mata da albishir daga wurin Allah to wannan sai sa ya gane cewa waɗannan suna da babban asami to kuma sai ya fahimci cewa kamar aikinsu bai ƙare ba kamar sun biyo hanya ne za su wuce haka kana iya fahimtar wannan ai a yanayin maganar ku da bako idan bako ya zo kaga alamar bakon kwana ne za ka gane idan alamar bako mai wucewa ne zaka gane don haka Allah ba sai ya gaya mana cewa ya mutu ta yin a gyara wurin mazauki sai ce a'a za mu wuce gaba ne a haka an faɗa maka ba wannan siyaki yake tabbatarwa sannan ba sai an gaya maka cewa sun ce mata in mun gama da kai za mu je gaba ba yaƙi zai nuna maka a cikin zancensu da abin da ya gudana a tsakaninsu annabi ibrahimu kuma musamman tun da ya saba da karɓar baki zai gane cewa waɗannan akwai wani aiki babban asamin da ya wuce abin da ya kawo su nan shi yasa sai ce musu ayyuhal mursalun ya ku manzanni manzanni anan yana nufi mala'iku yan aiki Allahu yastafi min al mala'ikati rusula ilin mala'ikati rusula don haka shi yasa yace da su ya ku yan aiken Allah ma khatabukum saboda duk annabawa sun san mala'iku idan suka zo to bas kuma har suka bayyana kuma suka zo a cikin alamar kayan aiki to an san babban magana ce ma na zirin ne illa bil haq in ka ga mala'iku sun sauko yin aiki to aikin za a yi da gaske shi yasa ce da su me yake faruwa ne shi yasa ma'anan al ya fi karfin al-khabar da yace ma khabarukum ba kuma ya fi karfin ash-sha'an kamar wani babban al'amari ne zai faru ba a riga an bayyana ba shine ku mene ne ku bayyana mu mene ne sirri ne da ke da ku ma khatabukum ayyuhal Mursalu, qalu sai suka ce da shi inna ursilna ila qaumin mujrimin mun aiko mu ne zuwa garin mutane mujrimai annabi ibrahim yana da labarin wancan garin mutanen saddu mutanen annabi lutu, to annabi lutu kuma dan uwansa ne dan uwansa ne dan amminsa ne sannan shi ne malaminsa ba ka bayan ya karantar da shi sai shi sai aka tura shi ya je wa'azi a can aka bar annabi ibrahimu a nan don haka da ya tafi ya san uwansa yana can yana ta fama da waɗancan mutanen to yanzu kuma ya san kuma kazantar laifin waɗancan mutanen to shi ya sa Allah ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-rawu wa ja'atul bushra yanzu annabi ibrahim ya samu nutsuwa ya ga nutsuwa yayi mala'iku kuma abokan aiki ne yanzu ba abun tsoro bane wa ja'atul bushra an riga an bata al-bushr cewa shi zai samu da to sai ga alamar kuma cewa akwai asamin a gaba shine nan yace musu ina za ku je sai suka ce za mu je halaka waɗancan mutanen garin ne to shine sai shi kuma ƙala inna fi halutsar sai ce a a ai a cikin akwai annabi lutu ne Allah ce na fi ƙaumi lutu sai ya fara jayayya da su akan kai gaskiya ku jira sai na yi addu'a sai na yi tuntuɓa sai na aika wa annabi lutu sai na ya za ku je ku yi halaka akwai mutanen kirki ai ba dukansu ne mutanen banban zan ba akwai uwana a can shine suka ce a'a nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sani shi ya tsaya yana ta jayayya akan dan uwansa shi bai rabu da wadancan mutanen mujrimin din amma ya san akwai mutanen kirki a ciki to shine annabi Ibrahimu anan Allah ya ce mana ya ce da su ma katubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursina ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin za mu je ne mu yi musu wata irin azaba irin azabar da ba taɓa yi wa waɗansu ba ruwan wuta za a yi musu duwatsu za a watsa musu amma na yunkun wuta killam ra'atahu bayan an gaya masa cewa wato abin nan illa ala lutin inna munajjuhum ajma'in banda mabiyan annabi lut anan alƙal yakan zo a alƙur'ani ko a hadisi da ma'anan iyalan gidan mutum yakan zo kuma da ma'anar mabiyan mutum yakan zo kuma da ma'anar shi mutumin da kansa Allahumma salli ala ali abi aufa salamun ala ali yasin an gane ko salamun in kaji an ce al to yana iya zama shi mutumin da kansa da kuma yana iya kama sallaita ala ahli ibrahim kaga yana iya daukar shi ibrahim din ne da kansa yana iya zama kuma iyalan gidan mutum yana iya zama kuma dukkan waɗanda suka bi to anan abin da ake nufi mabiyansa illa ala lut ai illa atba'a lut sai mabiyansa a illa illa guda biyu ne anan akwai illa ala lutin inna lamunajjuhum akwai kuma illa mara'atahu qaddarna wannan illa illa din istisna'i ne ɗaya mun kafe ɗaya mun tafi na farkon mun kafe ne da ala lut ba ta cikin mujrimun sun ce inna ursilna ila qaumin mujrimina illa kaga ba zai zama aluhu aluhu suna daga cikin daga cikin mujrimun ba don haka lakin na ala lutin inna la munajjuhu to amma ɗayan kuma ajma'ina illa imra'atan tun an ce ala lut to matarta kuma ai min alihi na batun iyalan gida an ɗauki ma'anan al da ma'anan ahlul bait yace illa mar'atahu qaddarna banda da ita kam an riga an kaddara ita ma za ta halaka ko kuma zama shi ma munqati ne idan ya zama atba shine ma'anan alalu na fata an fahimci wannan illa alalu fin inna lamunajjuhum ajma'in su kan za mu tserar da su gaba daya lamunajuhum ko lamunjuhum qira'a ce kuma ma'anansa duk ɗaya ne la mukhlisuhum wa munqidhuhum za mu tsere da su su ba su halaka ba illa mar'atahu in banda matarsa inna hala min al-ghadarna ita ta mun riga mun yanke hukunci inna hala min al-ghabirin an ce kaddarna su suke faɗa kuma Allah ne yanke hukunci ai Allah ne mai kaddarawa to amma ko ya zama suna faɗan abin da Allah ya faɗa ne in ka zo karantawa yadda Allah ya faɗa ka za ka faɗa Allah ce ka ce da su kaddarna inna hala minal gabirin haka za su faɗa ko kuma ya zama idan ka aika wani sai ka ce ya je ya faɗi saƙo a madadinka daga fada zai ce mu mun yi kaza duk da cewa shi ne mai aikin ba shi shugaba shi ne mai yi zaka suna faɗa ne a madadin ubangiji ba wai su ma da sa hannunsu ba Allah kaɗai shi ne mai kaddarawa na fata an fahimta inna hala min al-ghabirin ay la min al-baqina fil halak ita tana daga cikin wanda za su yi saura su rage saboda a halaka su cikakken bayani akan shi annabi lo da tarihinsa da abin da zai faru mun yi a baya kuma zamu mu dan taba gaba a cikin ayoyin falamma ja'a ala lutin al-mursalun amma duk mu koma baya sai mu ji fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ya ce da mu ka ba su labari akan baƙin annabi ibrahim mun yi bayani sosai a kan hukuncin bakunta da hukuncin karɓar baƙo da haƙƙin baƙo a cikin suratul hud ba za mu maimaita ba fa'ida ta biyu ita ce an baifi ibrahim iddakalu alaihi yayin da suka shiga mata malamai suka ce ganin su kawai yayi ba sallama sai da suka shigo ne kafin daga baya sai suka yi sallama shi yasa yayi ji tsoro saboda ba haka aka saba yi ba mala'iku ne suke da damar su yi wannan kai ba za ka zo ka izzakalu alaihi ba haka duk an ce wannan ayan ya ayyu allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu idan kai ka zo to ba za ta izzakalu ba sai dai izzakalu qabla an yadkhulu sai dai kai sallama kafin ka shiga ba wai sai da kashu sai da suka shiga ne sai suka yi sallama kaga ai dole ya ji tsoro kuma kowa san gidan annabawa akwai discipline irin wannan ne yasa annabi Musa da mala'ikan mutuwa ya shigo gidansa kawai ya gan shi ba sallama sai ya gaura masa mari sai ya idon sai faɗi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gidansu ba za su bari haka kawai kowa ya zo ya shiga ba sallama da sahabbai suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kar ku sake shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan an ba ku izini aka shishe ku shigo shi ma akan cin abinci shi ma kuna gama ci ku tashi ku tafi shi ma nan annabi ibrahimu kaga shiga suka yi mala'iku ne kar ce aikin aikin mala'ika kai ma ya shafe ka wannan bai shafe ka ba an fahimta faqalu salaman sai suka ce salam a cikin suratu hud da kuma suratu zariyat akwai amsarsa ala salam shi sai su suka ce salaman shi kuma ce salam takdirin salaman shine ko zama mansubun ne alal mafduliyya gani ma'anar ta kenan alkaina alaika salaman ko nulki salaman alaika ko kuma ya zama maf'ulun mutlaq ne nusallimu alaika salaman suna su kenan shi kuma sai zo sai ce salam shi ta kawo muktada ko kuma kabar ma'anarta salamun alaikum ko alaikum salam kun gane ko shi ta malamai suka ce da nasa da nasu wanne ne fi cika su sun ce salaman shi kuma ce salamun to nasa ya fi cika an fahimta saboda nasa ya fi kama da yadda ake sallama assalamu ai haka ake fara ba salaman ba kama za mu zo mu ji cewa ko ya halatta a yi sallama da haka ka yanke ka ce salam musamman dai fa'ida ce mai muhimmanci a musulunci yin sallama shi sa ko mala'ika ya zo gida sai ya yi sallama ballanta na kai mutum ka ga mala'ika bai da hukunce-hukunce irin na ɗan adam bai da takalifi irin na ɗan adam mala'ika don ya zo ga gidanka ya ga matanka ya ga wane mai shi wannan duk da shafe shi ba amma ɗan adam yana da irin wannan to idan mala'iku ma da suka zo sai da suka yi sallama ya kuma ɗan adam idan ya je gida ubangiji maɗaukakin sarki shi ma da zai yi magana da 'yan aljanna sai da ya musu sallama salamun kaulan min rabbin rahim baka duk wanda zai yi magana ya fara da sallama duk wanda ya je ziyara ya fara da sallama duk wanda ya haɗu da wani ya masa sallama wannan shine tarbiyar addinin musulunci sallama a cikin addinin musulunci kofa ce take buɗe akan dukkan al'amura na musulmi in dai an haɗu wani ya haɗu da wani ko wani ya je wajen wani to ayi sallama shine ma'anar ifsha'us salam in ba don muhimmancin wannan ba Allah da ba zai kama na labarin sallama har ya mai ta sauku uku ba da sai ce mana baki sun zo ai kai san za a yi sallama amma me yasa yake ta maimaitawa a duk inda ya faɗa sai ce an yi sallama saboda muhimmancin sallamar a gare mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi shine idan ya haɗu da shi ya masa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin abdullahi bin amr bin al-as a cikin sahih bukhari da muslim cewa umarni ne daga gare shi abubuwa guda bakwai musulmi yayi wa musulmi akwai iyadatul marid idan mutum bai da lafiya ka je ka gaida shi haƙƙi ne akwai ittiba'ul jana'iz idan mutum ya rasu a raka shi makabartarsa haƙƙi ne idan waɗansu sun yi sun ɗauke waɗansu amma a rasa kowa to dukkan al'umma sun yi laifi akwai wannan isha'u salam shine a watsa sallama akwai nusratu da'i a taimaki mai rauni akwai aunul mazlum a taimaki wanda aka zalunta a kwatan masa haƙƙi akwai ibrarul muqsim idan mutum ya yi rantsuwa yace wallahi sai kai kaza kar ka kunyatar da shi ka kubutar masa da rantsuwarsa an gane ko sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin um, a cikin hadisin abu huraira ya nuna cewa idan mutum ya hadu da uwansa musulmi ya yi masa sallama yin wannan sallama ɗin ba ma wannan ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo wuri ya zauna sai ce assalamu alaikum annabi ya ce kana da goma sallallahu alaihi wasallama wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce kana da ashirin wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ya ce kana da talatin karkai wa kanka rowan wannan mafi karanci shine assalamu alaikum wanda ya ce wa rahmatullah ya fi kalada wanda ya kara da wa rahmatullah wa barakatuhu ya fi kowa cikin lada yana da talatin sana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi bin salam yake cewa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shigowa madina na ji shi yana faɗar wannan ya ayyuhan nas afshu salam wa aqimu ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam ya ku mutane ku cika waɗannan abubuwa guda hudu ku rika yawan yada sallama ku rika ciyar da abinci ku rika tada zumunci kuma ku rika sallar dare sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku shiga da imani ba sai ku rika sai kun so juna in gaya muku abin da zai ta ku so juna da gaske shi ne ku rika yawan yada sallama haka dai sallama abu ne mai kyau a cikin alkur'ani Allah ya yi ta maimaita muhimmancin sallama wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ta buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وأنا سنة نونا مهما سلم كما قوة حديث أبو hudai da ɗazutan kawo من زن الله صلى الله عليه وسلم ya faɗa kuma hadisi ne cikin buhari da muslim واتو ka yi sallama wa duk musulmin da ka gani sabakun ka san shi ko baka san shi ba ka yi sallama wa duk musulmin da ka gani ko ka san shi ko baka san shi ba ya ce aqimi ta'am ka ciyar da abinci aqimi ta'am ku ciyar da abinci sai ce kuma wa sallimu ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to haka ba a zaben musulmi a wajen sallama ba a ce wannan wane ne wannan dan meye wannan duk wannan shiriri ta ce kawai irin ta gargajiyanci in ba aka ba duk musulmin da ka gani kawai kamar sallama sannan duk musulmin da maka sallama ka amsa ba sai ka bin ba sai ka binciki shi dan menene ba sallama ba ruwanta da menene wannan daga baya kwata tattauna amma in dai musulmi ne ya maka sallama kai maka masa sallama ina fata an fahimta to tambaya ta gaba ita ce akan sun ce salaman shi ya ce salam shi ya halatta an zo sallama ka ce mutum salam yadda aka faɗa a nan ko ka ce salaman sai ka wancan takadirin da su suka yin ba za ka cika ba malam rufin usaimin ya ce ya halatta cikakken sallama mafi girma shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an gane wannan sallama kashi na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullah sallama kashi na uku assalamu alaikum ko shi ko salamun alaikum kashi uku kenan ko to shine sai kuma ka ɗauki wannan na cikin ƙur'ani amma yanda yake a sunna annabi sallallahu alaihi shine ka hada duka biyu amma ka ɗauki wannan ma zai zama kayi sallama Allah ibn Usaymin ya istishadi da cewa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin aljanna tahiyyatuhum fiha salam bai ce salamun alaikum ba haka shi ma saboda yan aljanna da hutu kawai takaitacce suke yi salam sannan ubangiji ma in ya zo musu magana shi ma salam kawai zai ce kaulan min rabbir rahim sannan su ma nan da mutanen annabi ibrahim salam an fahimta zaka ji larabawa suna yawan amfani da wannan mutum ya zo yin sallama ya ce assalamu alaikum ya ka ji salam shi ya zo maka sallama ya ce salam to shi ana kaddarawa da wani lokaci kasalar magana ne assalamu alaikum ne amma sai ka ji salam din sai ya koye alaikum din ko kuma ya kaddara ta amma da ya fi dacewa ne assalamu alaikum a ciki amma in mutum ya ce salam shi ma ya yi. an fahimta sannan kuma ala inna minkum wajidu ce mu muna jin tsoron ku ashe annabawa ma suna jin tsoro kalu la taujal suka ce ka daina jin tsoro shi tsoro na ɗabi'a kowa ma yana jinsa kowa ma yana jinsa ba wanda baya ji shine bambancin bawa da ubangiji ubangiji ne kadai baya tsoron kowa amma duk bayi suna jin tsoro a tsakankanin su saboda wannan ɗabi'a ce a jikin ɗan adam kuma ba aibi bane a ce wane yana jin tsoro wane ya ji tsoro ba aibi bane a ce wane matsoraci ne shine aibi a ce ɗabi'a ce kullum haka yanzu in ba nan ba ba aujata minhum khifa ka taba ji a wani wuri an ce annabi ibrahim ya ji tsoro sai baka zaba ji ba annabi musa alaihi salam in ba a irin wasu wurare ba da allah ya faɗa cikin alkur'ani da lokacin da ya jefar da sanda da kuma lokacin da mutanensa suka ji tsoro bayan an zo haɗuwa da annabi ai an zo haɗuwa da fir'auna sai baka saba jin a ce annabi musa ya ji tsoro ba amma tunda allah ya ce ya ji tsoro a wani wuri ya ji ɗabi'a ce ta ɗan adam an fahimta ko amma daga baya da mutum ya fahimta kuma ya tsoron ya tafi zahaba an ibrahim rawi tsoron da zai zama aibi shine zama ko yaushe a jikinka wannan wa Allah ne kadai ake shine din. ko tsoron abin da yake koye wanda baka gan shi ba bai riga ya bayyana abin tsoro ba har kawai sai kana ji kaman wani zai iya cutar da kai ba wani zai iya maka asiri wani zai iya maka wannan tsoron shi wannan bai halatta ba shine tsoron da ya shiga cikin haddin tsoron Allah Allah ne kadai ake masa irin wannan Allah zai iya aiko da abu yanzu ya kama ka Allah zai iya kashe ka amma har kawai kana zaune kawai ka rika jin tsoro kana karguwa kar fa yanzu wani yana kaza kana hanya kawai kana jin yanzu wani yana jin ka kai kira gana ko yaushe. a wanda ya dogara ga Allah shi kuma baya wannan amma kaga wani abu ya razabe ka ko a cikin dare ka fita cikin wani abu kaman gwaigwai ka ji tsoro wannan ba laifi ina fata an fahimta ko ka ga maciji ka ruba wannan duk babu laifi wani ma matarsa yake tsoro ba damuwa <laughs> shi ne aka ce ka ala ta malam da ka dai kowa yana jin tsoron ka ga ta malam amma mun kana jin tsoron ana jin tsoron hajiya ya ce oho ita ma tana tsoron fera قالوا shi توجل إنا bi gulamin عليم ala bashartumuni ala amma saniyar kibaru fa zan tubashiru qalu basharnaka bil haqqi fala takun min al qanitin babban darasi anan shine inda suka ce wa annabi Ibrahim kar ya ɗebe tsammani shi ma sai ya kara musu ya a wannan ɗebe tsammani ba haka muke yi ba man ya qanatu min rahmatir rabbih illa dallun wannan ka aikin batattu ne to na akwai nasiha mai muhimmanci a gare mu a cikin wannan gabar akan yadda muke ɗaukawa ubangijinmu kamar ya jefar da mu ko al'amura na addini ko al'amura na rayuwa sai ga mutum ya ɗebe tsammani wani zai ɗebe tsammani ta yadda zai ɗauka ma wannan matsala ba Allah ba zai iya ta ba sai dai in ya je ya nema saurin suwa ne mutumin da bai ji cewa Allah ya gaza ba ba inda zai je wajen boka mutumin da bai ji a ransa kamar Allah ba zai iya mata ba ba yanda zai je nemi abu a wurin wani kishiyar Allah ba zai taɓa yiwa ba amma wanda yake jin cewa Allah ya isan masa baya bukatan kowa tauhidi ne a muhimmanci kwarai da gaske mutum ya zama wato yana dogara ga Allah kuma ya zama zai ci gaba da dogaro ga Allah kuma da jin amani cewa Allah zai masa ba tare da ba tare wani alƙulutu ba shine ɗebe tsammani shine alyasu ko al'iyas mu kula da wannan kwarai da gaske nan Allah ya ce man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun wa idza mattahu sharru fa yaqusun qanud la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun da alyasu da alqanutu yana daga cikin manya-manyan laifuffuka malamai suna ta cikin alkaba'ir hadisi ne a cikin abin nan al-Imam al-Bazzar ya ruwaito shi kuma Albani ya hassana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin laifuka abuwa guda uku ash-shirku billah wal iyas wal qunut min rahmatillah al iyasu min rahmatillah wal qunut min rahmatillah shi yana daga cikin manyan laifuka shine mutum yayi shirka da Allah sai kuma mutum ya ɗebe tsammani ko yanke kauna Allah ba zai masa ba muna yawan samun mutane masu yi mana tambaya sai mutum ya ce shi ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a Allah bai karɓa ba ka shi yanzu a gaya masa me zai yana neman alternative tunda Allah ya gagara kenan wannan shine alkunut shi ya yi Allah bai karɓa ba yanzu ya zai Allah maɗaukakin sarki na farko kan bawa ne sai tunda Allah maɗaukakin sarki ya iya yayyo ka ba bai ka roƙa ba to ai ka san yayi maka fiye da abin da yanzu kake roƙo duk abin da za a yi maka ya kai yinka da aka zo yinka addu'a kai to tun da Allah ya maka abin da ya fi ka ya fi muhimmanci sai abin da kake roƙo ba kai ka roƙa ba to ai ka san abin da yanzu kake neman ya fi sauki a wurinsa don haka zai yi ne lokacin da ya ga idan ka roƙe shi sai ka dogara gare shi sai ka jira yaushe zai yi don Allah jama'a ba ɗauki darasi a wurin annabawa mana yanzu annabi Ibrahim alayhi salam ji yadda kake ji Allah yana yin ka haka yadda Allah yake yin sa shine fa cewa manzon Allah sun sallama kai koyi da shi shine fa sa har yanzu ake cin albarkacin ta a Makka addu'a yayi fa yake Allah ka sa wannan garin ya zama mai albarka ya zama ko bai zama ba albarka ta kare ba za ta kare ba amma sai ne ni da Allah bai bashi ba yace wannan gari Allah ka sa masa wani manzo ya zo wanda zai karantar sai Allah ya sai Allah ya amsa da irin amsar da tafi kowace amsa sai ya bashi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk karkashin addu'ar ta ne fa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ba shine manzon Allah ba addu'ar ta ce amma sai ke Allah ya bashi ba sai Allah bai bashi ba har sai da ya tsufa ya fidda tsammanin zai haihu ashe addu'ar dama an karba lokacin yin ta ne bai yi ba mutum ya zauna yana tabbin da muna na zanto ga Allah ashe Allah ya karba an rubuta kayi kusa kana hanya ne kai kuma ka zo ka muna na sai Allah ya ce ya fasa kuma sai ka ga wanda zaka sa dole ya sa Allah ba babu shi sa mala'iku da suka zo sai suka ce mun zo maka da albishir ne ai za a maka albishir a sa abin da kake nema ne dama yana son ai amma yana gani kamar yanzu kan lokaci ya wuce haka ya dogara ga Allah shikenan bai fushi ba ashe Allah ya karba shi bai sani ba ba wanda ya san gaibu sai Allah inda annabi Ibrahim zai gane Allah ya karba zai tsaya yana ta jayayya da mala'iku shi bai gane bane ya dauka an fasa ashe ba a fasa ba sai dogara ga Allah kawai ya hakura ba ta tsufa kawai zai suka lokace masa zaka haihu shi sa yace a ni din kuma abashartumuni ala amma tsaniyar kuma abi matu ai fa ayyu bushra hadihi wannan wani irin albishiru su ce masa na gaske ne to da ya gane cewa na gaske ne shikenan ai magana ta kare sai ya karba kuma sai Allah ya bashi kan mai albarka kar ku manta ya ce Allah ka tayar daga cikin tsona wanda zai zai zama manzo sai ga shi bai haifa ba amma shi yana ji a ransa Allah ya karba kuma daga tsatsonsa ne ashe zai faru dan uwana karka roƙi Allah don ka ga ba a baka yau ba ba a baka gobe ba a baka jibi ba sai ka ɗauka Allah baya yin ka ne a'a ma wadda aka rabbuka wa ma kala haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi watsi da kai ba Allah kuma bai jefar da kai ba Allah bai ban kwana da kai ba har yanzu kuna tare kai ma ka rika ɗaukawa haka na fata muna fahimta da kyau annabi Ibrahimu mala'ika mala'ikun suka zo suka ce masa Allah zai baka da kafin masu su tabbatar masa da suka ce masa zama mai yanke tsammani sai ce a'a yanke tsammani ka ba aiki na bane ba wani yanke tsammani bane ina gani kamar lokacin ya wuce ne amma ni ban yanke tsammani ba daga rahamar Allah da kuma karɓar addu'arsa jama'a muna fahimta ko mu kyautata zaton mu ga ubangiji abin da kake nema a wurin Allah akwai don haka yaya za ka yi tunani kamar Allah zai hana ka in ya hana ka shi zai amfani da shi ne baya bukata kai ne mai bukata fa inna allaha ghaniyun ankum fa inna duk wannan abun Allah baya bukata kai ku ne masu bukata zai baku amma ka kaskantar da kanka kuma ka rinka jin cewa Allah zai baka abu na karshe shine idan mutum yana da alqunut da al to yana sa mutum har ma ya ya kai kansa ya fada a cikin wuta yanzu kan mara lafiya ne ya kamu da wata cuta sai ta addu'a ya sha magani yayi jinya yayi jinya aka gama duk abin da za a yi ya ga alaman shi fa ba zai warke ba kawai sai ya nemi irin yadda turawa suke yi sai mutum ya je nemi ko a ƙara shi ana yin irin wannan sai mutum ya nemi a ƙara shi magana ta kare to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka to yana jawo kansa abin da zai sa Allah ya sa shi a wuta ya ce wani daga cikin waɗanda suka gabace ku ya yi rashin lafiya ciwo a hannunsa ya ki warkewa ya ki warkewa kai sai tsaki wuka sai ya sare hannun ya tsaya ya yi jinya ya magani ya yi addu'a akwai alheri a cikin jinya shi kai ga ba zai iya haƙura da jarabawar Allah ba sai ya yanke hannun wai ya huta ba haka wani zai ce ba yanke ka huta da aka yanke sai jini ya tudu ba sai ya ki tsayawa sai ya mutu Allah madaukakin sarki ce bawa na ya mun gaggawa na haramta masa aljanna ta tun ka je akan wannan ai na da wasu alherin kenan amma Allah ya ki ganin su saboda wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha guba ya mutu za a yi ta masa azaba a cikin ruta kalida mukalladan fiha abada saboda wai damuwa ta dame shi saboda duk wanda take cikin wata damuwa ko duk wanda yake cikin wata damuwa sai dauka maganin wannan damuwar shine sai bai tsammani Allah ba zai gyara masa ba sai dai shi ya mutu to in ya mutu wuta tana jiranta Allah ubangiji ya tsare mu wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa dallun abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh